الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دوام سلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma'allar tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da wannan darasi mai albarka na alkur'ani mai girma muna cikin wato suratun nahal za mu tashi a kan ayata 124 insha Allah yau sha takwas ne ga watan ramadan hijira man da Allah sallallahu alaihi wasallama 1440 kafin mu ci gaba akwai tambaya guda biyu wani ya ce assalamu alaikum malam allah ya kara maka lafiya tambaya ita ce mace ce ta tashi mijinta ta tashi mijinta bayan karfe biyar da minci daya sai na ce mun makara lokacin suhur ya wuce sai ta je ta sha ruwa kuma lokacin karfe biyar ta wuce malam yaya matsayin wannan azumin to an ce lokacin alfijir ya wuce kuma ta yi lafazin cewa sun makara kuma duk da haka ta sha ruwa to sai ka rasa kuma wani irin abu ne haka mutum ya ce lokacin abin ya wuce ya makara kuma ya je sha ruwa kuma yana tambayar mai agnes mutumin da ya samu kansa cikin irin wannan hali zai rama azumi ne don wannan azumin bai yi ba dan dama damanta wanda suka dan samu rangwame shine wanda yake da shakkun lokacin shan ruwa bai yi ba amma sai ya sha yana da tsammanin rana ta faɗi don haka a yakininsa rana ta faɗi ya sha ruwa sai ya bayyana masa ranar ba ta faɗi ba shi wannan wasu malamai sun ce azumin sai yana da saboda kaga nasa ba ganganci ya yaƙininsa ne yana tsammanin rana ta faɗi ya sha haka kuma wanda yake da tsammanin alfijir bai keto ba ya ci abinci shi ma ana kallon azuminsa yana nan amma wanda ya tabbatar da lokaci alfijir ya keto sai ci abinci ta wannan zai biya azumi haka wanda yake da yaƙinin cewa wato rana ba ta faɗi ba ya sha ruwa shi ma zai rama azumi wasu ma suna kallon cewa zai hada da kafara ne domin kamar ya karya azumin ne da gangan tun da ya san rana mata faɗi bai ci abinci ku sannan sai ya ce malam har sau biyu take yin haka kaga kenan akwai ganganci a ciki to a ji tsoron allah a daina wasa da ibadar ubangiji saboda Allah tabaraka wa ta'ala zai hukunta mutum ne akan gangancinsa ko yakininsa wani ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa aka amin malam tambaya na shi shin akwai shari'a tsakanin iyaye da 'ya'yansu domin mu ne muka yi wa ‘yarmu auren dole domin akwai wanda take ƙauna ta shi take so kuma shi ma mutumin kirki ne kwarar da gaske amma na duk da haka muka ce mata sai namu za ta aura kuma muka tilasta mata dole ta aure sa kuma ta zauna da shi lafiya kuma muka ce mata idan ta ƙi masa biyayya mu da ita wato bibiyu malam kenan wato kenan a ranar gobe kiyama a ranar gobe allah zai tambaye mu kenan sakamakon cutar da ita da muka yi da wancan wato tsohon da wancan tsohon saurayin na ta kenan sannan kuma da akwai wasu haƙoƙinta da ya rataya a wuyanmu wanda ba mu yi ba wanda ba mu yi mata ba malam yaya kenan kowa ji labarin ko kamar dai ɗaya daga cikin wanda suka yi tilas ɗin ne yanzu yake da kamar nadama haka akan abin da aka yi to gaskiya ya ba da shaida kwakwara a kan wadda take so don ya ce mutumin kirki ne kuma ba ma ce mutumin kirki ne ya ce kwarai da gaske kalmar kwarai da gaske hmm. tana karfafa mutumin da take so din mutumin kirki ne hmm. amma ya ce duk da haka suka ce mata nasu za ta aura kuma ina ga da yake biyayya ce ga iyaye ta kuma yi don ya ba da shaidar cewa ta je kuma ta zauna da shi lafiya wanda aka tilasta mata kaga wannan shaida ce wadda dai ba ta da laifi a ciki shi karan kansa ya mata shaidar mu ta yi musu biyayya manzu yana da damar cewa sun cuce ta kuma sun cuci tsohon saurayinta da suka hana shi to irin waɗannan al'amura shi sa ake cewa a koma ga addini tun farko kafin ɗai to amma sai ake a shawarci addini mutum yana da neman a anguwarsu yana da wanda yake masa jana'iza ya kan masa rasuwa yana da wanda yake masa abin nan in ya haihu zai masa suna zai masa duk abin da ya kamata amma idan ya tashi abun san ransa ba zai shawarci malaminsa me zai hana kafin a yi wannan auren ya tambayi sa da yake bi sallah shi sa na sha gaya muku na ce kawai ba in kun tashi ku ba kwa fa tuntuban malamin kuma ba kwa ma tuntuban addini kawai kuwa gaba kansa zai sai abin da ya ga dama allaba shi in ta kwabe ne in zai zo magana sai zo magana yanzu watakila da yana bin shawarar limamin anguwarsu wanda yake bi sallah wanda kila shi zai daura auren da yana bin shawarar sa watakila da duk hakan mace ba to kaga bai yi hakan din ba ya yi gaban kansa yanzu kuma yana kallon mai abin da to irin waɗannan matsalar idan aka zo aka sanata tun da ta zauna yanzu abin da ya kamata tambayarsa ta farko da ya ce shin akwai shari'a tsakanin iyaye da yayansu na'am akwai shari'a Allah ya ce akwai shari'a tsakanin uba da ɗa tsakanin uwa da ɗa ni zan musu shari'a in ji Allah Ni wanda ya cuci wani za a yi shari'a wannan tabbas hasali ma ubangiji ya ce in an busa kafura na tashi kalkiyama fala an saba bainahu babu wata dangantaka da za ta hana gurfanar da kai a kotun ubangiji ko a nemi haƙƙi dangantakar haihuwa ba ta hana ɗan kai ce ka zarance shi a duniya dangantakar auratayya ba ta hana matakka ta ce ka zarance ta ba ta hana kuma miji ce an zarance shi duk waɗannan dangantakar allah yana cire su don babu wata dangantaka saboda allah zai adalci a cikin ƙanƙanar amma tsakanin uba da ɗa ne wanda ya kamata ɗan koma mai aka masa ya yafe ma mahaifi koma mene ne inda ta yadda ta zauna watakila ma an hayayyafa abinda ya kamata a yi shi ne idan tana jin wani abu na zafi an cuce ta ta yafe ma mahaifanta kuma mahaifansu kuma idan wasu akwai haƙoƙi da suke ganin sun rike mata su ba ta waɗannan haƙoƙin wasu yi mata addu'a na gari babu abin da ya wuce allah ta baraka wata Ala ya gafarta shi ni wanda ita ce shawara da nake badawa a tsakani sai kuma jan hankali akan ɓangarorin duka guda biyu kowane uba ba wai tsayawa zai kawai ya ce da duk yake so shi ne zama mafi alheri shawara ake idan yarinya har kabarta za ta iya zance da wani kuma ta kawo maka wani a matsayin tana sonsa kamata ya yi kace to kafin in ce miki komai sai na yi bincike a kansa kuma sai na yi bincike a kan gidansu da irin tarbiyyar da yake da ita da irin halinsa amma ki kwana da sanin cewa in har na same shi bai da addini bai da tarbiyya to gaskiya ba zan yarda auren da ke ga mutumin da bai da addini ko bai da tarbiyya ita kuma idan ta ya gaya mata haka bincikensa ya fitar da cewa ba shi da addini bai da tarbiyya ya kamata ta yi babanta biyayya saboda a wannan bangaren kuma wani lokaci idan uban ya gama bincike ya gaba mutumin kirki bane ya zo ya ce mata shi baya son wannan ita kuma sai ta tashi tafiya ta ce ba wanda zai ana ta aurensa irin su dai kake gani ana ta kaiwa a je kotu a je wajen masu hukunci manya a gari a ce ai gashi uban yana son ya mata auren tilas ya hana ta wanda take so alhali wanda take so ba addini yake da shi ba kuma tarbiyya yake da shi ba so ire-iren waɗannan dole shawara a zauna tun kafin a yi nisa kuma duk yaron da yake son yarinya da gaske kafin ya fara magana da ita ya tura babansa ya je ya magana da uban yarinya inda da gaske amma haka kawai ba za ka ga yarinya ka zo kofar gidansu kana zance da ita idan yayinta suka kyale ka ko babanta ya kyale ka ya nuna gidansu ba su san mai suke yi ba inda sun san mai suke yi ba za su bar wani yanzu haka kawai yana zance da su kalan inda zai je bata ta kuma sun kyale shi sun jira masu idanu haka ake yi daga wani ya zo ya ɗan kafe mashin ɗinsa watakila ma na aro ne ba mashin ɗinsa ba ne a raye kawai don tsabar sun burgewa da cin kasuwa ba yi da kokobo sai wani wando mai shan jini haka yake da shi ya sa kawai ya sa ƙaton takalli ya fi ƙarfinsa takalli haka kuma ya zai na wani rangoki yana ƙagen banza da ba ita kenan ba sannan ku ya ta kuna zira masa idanu har sai ya mata ciki ko ya bata ta sannan ku zo kuna kuka wannan ba daidai ba ne saboda haka idan mutum ya zo ya tura iyayensa in kuma aka ce ya turo iyayensa bai turo ba to idan ya zo a kama shi a gaya masa cewa daga yau in muka sake ganin ka anan baka turo babanka ba za ka gamu da wani yawa a masa wannan saboda da haka ne za a kare mutuncin yaran su kuma su yarda yaran nan za su yi ma iyayensu biyayya kan abin da wani lokaci abin da yake faruwa kamar yadda da sami dokta ya magana a wata lacca da aka yi a can shi ne za a ga yarinya tana complain babanta ya mata auren ko zai mata auren tilas to amma daga ƙarshe take kaiwa ƙara ita kuma da ta kai ƙara to tana son ta yi ma babanta tilas ne ba ita kuma ko ba haka ba ne yanzu babanta yana son ya mata auren tilas to he ta je wajen mahukunta ta ce ita ba ta so kuma ba mai raba ta da wannan to yanzu ita auren tilas take son ta yi ma babanta ko ko ba haka ba ne haka magana take tafiya saboda tun da babanta yanzu ya ce baya so ga wanda yake so ta ce tilas za a mata kuma ta ɗauko da babanta baya sosai ta aure shi ita kuma tilas ɗinwa take so ta yi tana son ta yi tilas ɗinwa babanta tana son ta yi ma babanta auren tilas ita ma to ka san ku tsini da tsini ba za su yi shuka ba to da ka tun da kika ce zan miki auren tilas to ni ma ba za ki mun auren tilas ba ina babanki haka ne ko ba haka ba sannan duk wata hukuma da za a je a ce wai a'a bari su su zo su shiga to in ka shiga ba za ka yi batilas ni ubanta ne na ce ga wanda nake so ta ce a ni ta fi karfi na yanzu kenan shi kenan ta ɗauko wani ni sai ta mun tilas in aurar da ita ga wannan mutumin kenan ko na jin kamar haka ne ko ba haka ba ne kam jama'a to kaga wannan ba daidai ba ne kuma idan ka ajiye uwa ka ajiye a idan ka ajiye ya ka ajiye uba waye yake da cancantar a yi masa biyayya uba ne yake da tantar a masa biyayya mai yasa zai haifu yake ya bada shawara ki ki yadda kuma mai yasa ki kai karansa wani guri saboda kina son wani yaro a mafi rinjayen lokaci kuma saboda fushin uba ko fushin uwa ta ce ba su, baya haifar da alheri a cikin auren domin daga ƙarshe sakota za a yi kuma bayan ta samu ciki duk abin da yake faruwa kyau. duk yar da ta fandare ma ubanta ta ce wai kanta za ta ko za ta je ta hada da wani a tilasta wa mahaifin har ya kai matsayin da zai ce shi ya cire hannunsa duk abin da za su suke su to shi kenan yanzu ya sallama ki ga shekan ne ki uban inda ya ce ya cire hannunsa to kuma na san annabi ma zai cire hannunsa a kanki kuma in annabi ya cire hannunsa a kanki to Allah ma zai cire nasa so wannan za ki gamu da fitina shi yasa auren baya kaiwa albarka zai ganta ta dawo da danyen goyo ya sake ta saboda sun saba ma Allah so ku kiyaye kanku da irin wannan gara ki yadda uba ya miki tilas da ki baban ki tilas domin yanzu ai ka ga wannan ta yarda baban ya mata tilas amma yanzu baban da yake nadama kuma akan abin da yake kuma ya jinjina mata kuma dole za ce albarka so da ka ba wani maganar hukunci kawai a yafe majuna da ci gabatun da ta bi mutumin da kuma suna da wani lafiya shi kenan amma mace kawai ta zo ta tsaya ta ce wai za ta ce wajen hukuma za ta je kotu dai karan babanta kuma duk saurayin da inda saurayi ne na Allah da annabi mutumin kirki da shi wallahi ba zai ziga wata yarinya ta saba ba banta ta bi shi ba sai dai in ba mutumin kirki ba in shi mutumin banza ne zai iya mata haka mu ga mu kanmu gaskiya kai me yasa ka saba ka saba wa babanka kuma dan me zaka ziga ta ta saba wa babanka in dai kana da albarka ya kamata ka ce ki bi babanki in ba banki ya sauko ya ce ni auren sai bi amma in ba banki ya tsaya ya ce ba za ki aure da ba to gaskiya ina baki hakuri ke ma banki da'a akan wannan kai ma sai Allah ya sa maka albarka amma ka zo da wani da wani wando da katin takalmi da abin da ba zai yi ba karin ka gaya mata karin gaya mata cewa karin ka babanku fa zamanin su ya wuce yanzu zamanin mu ne saboda haka kawai ya kamata mu yi harkar mu rabu da su Wanzu kana ziga take nan ta rabu da babanta ko kai ma kuma abin da kake so shi da in an baka ka je ka haifu da ita so kake ka haifi da kuma ɗan so kake maka biyayya tunda ka ziga ta tafin ɗarewa babanta wannan ba daidai ba ne ya kamata a tsaya a kalli wannan matsala domin wannan fitina ce wanda take afkowa cikin wannan al'umma yara 'yan mata yanzu sai su tsaya za a mun auren tilas a kan wannan saboda sun taba jin annabi ya ce ba a auren tilas to sai a ɗauko wannan abu sai a zo a tsaya to su kuma iyaye ana ta musu tilas shi kenan sai a ce yin abin da bai kamata ba saboda yanzu ba banki shi ya haife ki shi ya zaki a makaranta shi ya komai shi ya ɗauɗa wajen ki amma duk da haka ba shi da shawara ba shi da hankalin da zai iya cewa ya gano miki mutum na kirki ke ba zai iya wannan ba sai dai tunaninki kawai shi ne zama abin bi kuma abin takaici sai ga galibin irin wannan uban ake ajiyewa a gebe da uwar da yar sai su haɗu su yaƙi uban musamman idan wanda yake neman nata ba mutumin kirki ba wanda uban ya ce baya so musamman in yana da 'yan kuɗi a hannunsa sai a taru a ta yaƙar a haɗa dangi yayin ta ma da suke gidan miji su ta gayyato su a zo a yi ta mijin ɗin banza bayan ka tafi kasuwa ko ka tafi ofis sai da yamma in ka dawo su murtuke maka su ce mu ga abin da muke so sun samu wani mai kudi don haka sun ware ka kai uban suna yakar ka wannan ba daidai ba ne duk wannan musifar ita take dawo mu kake gani ana ta haifuwan 'ya'ya ba su da albarka ba su da tarbiyya ba su da tsari wannan irin abin su suka jawo irin wannan saboda haka a kiyaye wannan shine jan hankali da zamu ah, Allah ya sa shi wannan uba kawai abinda za a yi tun da ta riga ta yi aure ba cewa za a yi kashe auren ba a fatta ta bi mijinta na lafiya ma a kira ta a gaya mata abubuwan nan da muka yi sun zama ga yadda aka yi su saboda haka mun san cewa ga abin da muka kuma allah ya miki albarka da irin biyayyar da kika yi mana kika bi wanda kika ce ba kya so kuma kika zauna da shi lafiya wannan in allah da ba wata matsala a ciki ni wannan shawarar da ke baya ba ba batun yanzu wai kai uba har sai an kai ka filin tashin alkiyama ba wannan muke magana a'a abinda muke magana shine kawai a fahimci juna a yafi mai juna ci gaba wanda ya aure ta ya rike ta da kyau wancan kuma da aka ce ba a son sa shi ba a bashi hakuri ga abin yadda yake da haka kuma Allah ya sa ba rabon ka bane sai kai hakuri da abin da ya faru wannan shi kenan maganar da zai za mu tashi innama ju'ilar sabutu alal ladhina mu fi mun gama da maganar isar annabi Ibrahim alaihi jiya karanta mana wannan aya ɗin mu ga fa'idojin da zamu samu a cikin insha Allah na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون تبارك وتعالى يتي إنما جعل السبت للي من سنة السبع رانات السبع على الذين اختلفوا فيه ga waɗannan da suka samu saɓani a cikin wannan wuni na Asaba. wa inna rabbaka lallai ubangijinka la yahkumu bainahum wallahi Allah zai yi hukunci a tsakaninsu yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama fi ma kanu fihi yakhtalifu cikin abin da suka kasance suna sabawa wannan aya ta zo da sabanin wata rana da ubangiji ma'abota addinai na yahudu da nasara suka yi sabani akan rana guda ɗaya sannan allah Ta baraka wa ta'ala da ya kawo al'ummar musulmai ya yi mata zaɓin da kuma zaɓi ne wanda babu irinsa allah ya ba da wannan labari cewa mu muka sanya asabar akan waɗanda suka yi saɓani kan asabar ɗin saboda nasara sun ɗauki ranar lahadi ta zama hutu sa'adar yahudu sun ɗauki ranar asabar ta zama ranar hutu amma dukkansu ba wanda ba a ba shi juma'a ba yake ɗaukar juma'a an ba su juma'a da lahadi da asabar yahudu suka ɗauki asabar sa'annan nasara suka ɗauki layani wanda su ne za a iya cewa kiristoci suka ɗauki wannan ranar allah ya ce sun yi saɓani amma ni zan hukunta su akan saɓanin da suka yi cikin abin da suka yi ga abin da ibn kasir yake faɗi akan wannan matsalar za mu karanta shi kafin mu ga yadda Allah ya yi ma wannan al'ummar musulmai mawafaka da ranar juma'a ya hana yahudu su ɗauke ta ya hana kuma nasarar su ɗauke ta ya ɗauki falalar ya ajiye ta akan al'ummar musulmai na jin dai an fahimci mene ne malin ce la shakka an Allah ta'ala babu shakku cewa Allah maɗaukaki shara'a fi kulli millatin yawman min al-asbu Allah ya shar'anta wani wuni a cikin dukkan addinan nan da ka sani na masu attaura da masu injila Allah ya shar'anta musu wani wuni daga cikin ranakun sati yajtami'un nasu fihi wanda mutane za su zo su rinka taruwa a cikin wannan wuni li'ibadati domin bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala fa shar'a ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala sai ya shar'anta li hadhihi umma ga wannan al'umma wacce kenan wannan al'ummar ta musulmai tunda ya ce a kowace addini na nasara da na yahudu ya shar'anta musu wata rana da za su zo su yi abin da su haɗu don bauta ma Allah sai Allah ya shar'anta mu wannan al'umma ɗin ita kuma yawmal juma'a wato ranar juma'a li'annahu al-yawmus salis domin ita juma'a ita ce rana ta shida kenan yanzu idan an dauki juma'a ita ce rana ta shida to wace rana ce rana farko a satin duniya asabar na'am ita ce ranar farko idan ka kirga lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a ita ce ta nawa ita ce ta shida wato ranar lahadi ita ce rana ta farko kuma ai dama lahadi din ai ahad ne al ahad ne shi ne ɗaya litinin kuma ana cewa isnai biyu ko to sai talata ita kuma fulasa uku sai laraba ita kuma arba'a yawmul arba'a hudu kenan sai alhamis ko yawmul khamis ita ce ranar biyar kagar kenan dura da kun sun samu sunansu ne daga ne daga kirge ko yanzu kowa ya fahimci ma'anar ranakun mako juma'a ba a kira ta da ta shida ba tana da wani suna amma dai zuwan annabi ya mai da ita juma'a saboda haduwar mutane a yi ibada daga jam'u ne ita kuma daga haduwar mutane yanzu mun gane cewa ranakun sati na musulunci sun tattaru ne akan kirge al'ahad daya ranar daya rana ta farko al-ithnai litinin rana ta biyu talata sulatha rana ta uku arba'a laraba kenan rana ta fudu alhamis rana ta biyar sai juma. amma idan na ce monday me ake nufi da shi me ake nufi da monday tuesday ba ko ba kusan rana kuma kuke ta rubuta haka daga ina aka samu waɗannan suna kun san daga inda aka samu su to ku ajiye musu mana in ba ku sani ba me yasa za ku ɗauki abin da ba ku sani ba su ku ajiye tunda dai ba ku sani daga ina suke ba sai ku ajiye kenan ramadan wata ne ramadan ka san ma'anar ramadan ramadan abin da ke kone zunubi shi ake kira ramadan wato watan ma gaba ɗaya zo don kone zunubin mutane ya bar su ta ya kone zunubin kaf yake barin duniya eh, zai fitar da kai ba kana zunubi ko januwari mai su saboda duwatannin musulunci nan zan gaya maka su da ranakun duk januwari mai su faham ya kana ta wani tunani ba ka san shi ba kawai da annabu yawon sadis malace domin ita wannan rana ta juma ita ce rana ta shida allazi akmala Allahu fihi khaliqa wanda a cikin wannan rana ne ta juma'a Allah tabaaraka wa ta'ala ya kammala halitta duka gaba da yazo a cikin suratu fussilat ga aya ta tara zuwa ta goma sha ɗaya bangiji ta baraka wata ala ya faɗi yadda ya yi sammai da ƙasai a cikin kwanan hudu ya ce nisa ile na kuma kuru na billadin falakal da fi mai za ku iya kafircewa da wanda ya halitta ƙasa a cikin kwana biyu ko a inda kuma latakuru na billazi khalaƙal arda fi yawmain wata ja'aluna lahu andada ya masa kishiya sannan yayi sama da sauran abubuwa fi arba'ati ayyami a cikin kwanaki guda shida a guda hudu wani ya ce sawa duk ɗaya ne lissa'ili in ka gada ma ka tambaye ne in ji Allah cikin kwana hudu na in ka gada ma ka yi shuru na riga na ba da amsa kuma wannan ƙasa da Allah ya yi ta cikin waɗannan kwanaki a waɗannan kwanakin ne kaddara fi ha akwata ha duk abin da mutane za su ci su rayu a cikin wannan kwanakin Allah ya yi haka wa baraka fi ha yi albarka a cikinta duk abincin da za mu ci Allah ya riga ya gama shi a cikin ƙasa waɗannan su ne kwana hudu shi ne Allah a nan ma ne yake cewa allazi akmala Allahu fihi al-khaliqa wanda a cikinsu ne Allah ya kammala halittar duka gaba da wajtama'at fihi kuma suka taru ciki wa ni'ima ni'ima duk suka tabbata suka cika falfal ala ibadihi a bisa bayansa wato a cikin waɗannan kwanaki Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta komai da cika ni'ima da abin da zaka ci har ma wanda bai zo da wanda zai zo nan gaba duk Allah tabaraka wa ta'ala ya masa arzikinsa wa yuqalu ana cewa inna innahu ta'ala shi Allah madaukaki shara'a zalika li bani isra'ila Allah ya shar'anta haka ga bani isra'ila ala lisan Musa a bisa harshen annabi Musa alaihi salam wato wannan rana ta ita abin ɗin ita wato ta juma'a fa'adalu alhu sai suka karkace daga barin ranar juma'a suka ki karbanta waqtaru as-sabta sai suka zabi ranar asaba mutanen yahudu kenan suka ce su ba su san juma'a ranar asabar suke su da haka yahudawa ranar bautarsu ranar mai ranar asabar li'annahu al-yawmul ladhi lam yakhluq fihi ar-rabb shay'a saboda tunda an gama halitta akan rana ta shida na fata kuna fahimta aka ce musu su dauki wannan ranar ta zama juma'a ita ce ranar su sai suka ki karba suka ce asabar suke so saboda an gama halitta ranar juma'a don haka ranar asabar allah bai yi komai ba yanzu su ma za su zama ranar hutunsu asabar ko kun fahimci maganar saboda haka sai suka abin da suka ce sun zaɓi asabar saboda mai domin lam ya fihin rambu shay'an allah bai halicci wani abu ba a cikin wannan rana minal mafulukaci daga cikin dukkan halittu da ya yi allati kammala khalquha yawmal juma'a halittar da ubangiji ya kammala ta a ranar juma'a suka ce ba za su ɗauki wannan ranar ba tun da allah ya yi aiki a ranar juma'a na halitta to su ba sa son ranar asabar kuma allah bai aiki komai ba don haka yanzu su asabar ita ce ranar hutunsu yahudu kenan to yanzu mu ɗauka ma cewa da gaske ne irin da'awar da suka yi allah ya yi hutun ranar asabar misali mu ɗauka a haka yanzu idan muka ɗauka a haka shi kenan yanzu shi kenan in allah ya hutu shi kenan kai ma yadda zaku ce dole a wannan ranar tare za ku hutun kenan ko dai akwai reni a ciki ba kuna ganin ba reni a tun da allah ya ba su ranar can juma'a ai ya kamata su karɓa su shiru kama da yake ba yahudu ɗan tsaurin kai ba ya son yabi allah ba ya son kuma ya sadar da umarnin allah suka ce to su asabar suke so saboda wannan ranar ne Allah bai aiki ba ya zauna haka kawai to su ba haka kawai za su zo su zauna ba za su aiki ba wannan kenan ba wannan hun ta'ala bihi fi shari'ati taurat Allah ya lizumta musu haka a cikin shari'ar taurat wa wasahun kuma Allah ya musu wasiya an ya tamassaku bihi su yi riko da wannan abin da Allah ya ce musu wa an yuhafizu alaihi kuma sa'annan su kiyaye abin da Allah ya ce su yi ma amrihim iyyahum bi mutaba'ati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama idza ba'asa duk da haka Allah ya ce to shikenan ku je amma zan turo annabi muhammad a ƙarshe idan ya zo ku bi shi an ba su umarni na yanzu an ce su yi wannan hutun su je su rike tun da sun zaba an gane amma allah ya yi wannan da sharaɗin in ya turo annabinsa muhammad su sake duk abin da suke kai su dawo abin da ya gaya musu kaga wannan ma ba su yi ba ko sun yi ba su yi ba wa akhdhuhu mawasiqahu kuma mawasiqahu su riki alƙawarin Allah akan wannan wa uhudihim da alƙawarin da suka yi ala zalika wani hada qala dan haka Allah ya bada wannan amsar yace innama ju'ila as-sabtu ai mun sanya ranar asabar din alal ladhi naktalahu akan waɗanda suka saba mana saboda mun ba su ranar asabar sun ki amma ni kan kuna fahimta ta sosai yawa kala mujahid mujahid yake cewa ittaba'uhu wato sai suka bi wa tarakul juma'a suka bar ranar juma'a kaga juma'a ta kubce musu kenan yanzu an kwace ta babu ita summa innahum sa'annan su lam yazalu mutamassikina bihi basu bushe ba suna riko da wannan abun da suka yi suna nan akan yahudancin su asabar ce ranar hutun su kun fahimta a kan wannan suke sun bar juma'ar da Allah ya umarce su to su waɗannan yahuda al'umma ce wacce annabi musa Allah ya ta ya aike shi gare su kuma annabi musa ya riga annabi isa zuwa bayan annabi musa ya tafi hatta ba a sallahu isa ibn maryam to sai kuma Allah ya aiko annabi Isa dan Maryama zo ya karɓi aikin manzancin nan da annabi Musa Iya bari a cikinsu na fata kuna fahimta a nan ne lahadi za ta shigo kenan so lokacin da annabi isa ya zo kusan littafin injila ya zo ne ya sharhi ya ƙara bayani a kan littafin attaura wato saƙon suna da ƙarfafa juna akwai wasu gaɓoɓi waɗanda suke da wahalar bayani sai allah ya ba mu annabi isa bayani ya zo ya same su ya musu bayani shi yasa aka ce an karfafi annabi Musa wa na ala asarihim bi Isa ibn Maryam mun karfafi gurbin abinda annabi Musa ya bari ta hanyar turo annabi Isa domin ya zo ya kara musu bayani kurakuran da suka yi ya nuna musu su gyara to yanzu ga annabi Isa nan ya fa sai aka ce innahu hawwalahum ila yawmil ahad wato sai aka ce cewa an juyar da su zuwa ga ranar lahadi wa yuqalu ana cewa innahu lam yazal ala shari'ati taurat annabi isa bai gushe yana nan akan shari'ar a taura illa ma nusikha min ba'd sai abinda aka shafe ko aka canza hukunci daga cikin ta na hukunce hukunce wa innahu lam yazal muhafizan ala sabti annabi isa alaihi salam bai gushe ba tun da attaura ranar asabar ta tabbatar hutun su ko an yi kuna gane da kuwa na ga kan ba gane tun da kenan attaura ta tabbatar da hutunsu akan asabar annabi musa ya rasu yanzu annabi isa ne allah ya turo shi ya jagoranci al'ummar shi kuma annabi isa da ya zo sharhi yake akan at-taura kaga kenan abin da yazo tunda sharhi yake akan at-taura ba zai saba da abin da annabi Musa ya basu akai ba haka abin yake tafiya to sai annabi Musa annabi Isa alaihi salam lam yadhal bai gushe ba muhafizan yana mai kiyayewa ala a akan ranar asabar bai yadda an canza hutun ba hatta rufi'a har sai da aka daga shi sama ya tafi yanzu baya duniya to kuma kowace mata layan za ta shigo kenan tun da ba wani annabi ko yawwa yanzu da annabi musa da annabi isa duk wannan abin da aka ce na ranar asabar ita ce ranar hutu ba a canza ta ba na fata ana fahimta wa innan nasara to lalle su kuma kiristoci su ake kira nasara ba a da ku an gane fi zamanin bayan annabi isa ya tashi sama ya tashi ya bar hutu ranar asabar ne ba ranar lahadi zaman da wani tsawon zamani bayan annabi isa alaihissalam ya tafi kastantin sai su waɗanda ake kira kastantin ɗinan umar lalina ta hawwalu su ne waɗanda suka canza hukuncin attaura na hutunta ranar asabar sai suka yi ta hawuli ila yau ahad suka canza suka ce ranar lahadi yanzu duk kirsan da yake hutu ranar lahadi ba shi da hujja daga annabi musa ko ba shi da hujja daga annabi isa kaga kawai suka yi wannan kagensu ba sani ba ko kun fahimci abin da to sannan kuma sai ma najeriya ta zo ta biya musu ma ranar hutu ne ba gaba bayan su ba makaryata ne ƙarya suke ba a taurar da ta ba su ranar hutu lahadi ba kuma injilar da ta ce musu ranar hutu ranar lahadi dukkan abin da suka yi itibaki da ubangiji shine asabar ita ce ranar hutu ta hawwaru ilayen yawmin mai yasa nasara suka ƙi karɓar ranar asabar abin da yasa suka ƙi karɓa mukhalifatan lil yahudu saboda ba sa kaunar yahuda su ba addinin yahudu suke ba su nasara ne saboda haka idan sun karbi lahad idan sun karbi asabar to kamar sun mara ma yahudawa baya ke don haka suka ce su ba za ba kuma dama wanda ya tilasta musu su mara wa yahudawa baya shi ne annabi isa shi kuma annabi isa saboda abin da aka bashi ya zo ya yi bayani a kan attaurari na fata kun fahimci magana to yanzu duk kirisoci sun saba ma annabi isa dukkansu sun saba ma annabi isa wanda ta ce gaskiyar magana daga nan za ka gane addinin kage ne kago shi aka saboda annabi isa yana tare da annabi musa annabi musa yana tare da attaura annabi isa kuma injila tana sharhi akan attaura don haka ya zo ne ya karfafa bayanin annabi musa alaihissalam bayan ya tafi sai kiristoci suka ce ba za su tafi wannan masabar da tsohuwar gaba su da take tsakaninsu da yahudu saboda in ba kuma ta ba suratul baqara ta ce wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wakalatin nasara laisatil yahudu على شيء yahudawa sun ce nasara ba kowa bane ƙarya suke ba sa kan komai sannan nasara su ma suka ce ai kuma ƙarya kuke ba littafin a kuke bi ba kuma ubangiji ya ce hum yatuluna alkitab dukkan suna karanta littafin afala ta'qilun me yasa ba za su hankali ba su koma kan at sai sai kowa ya gaban kansa to yanzu wancan tsohuwar gabar da ta taso malaman kiristoci sai suka ce to su ba su yadda ba ta hawalu ila min ahad suka ce ba za su mara mai yahudu baya akan hutu ba don haka za su koma ranar su ta wato lahadi mukhalafatul lil yahud wa tahawalu ila salati sai suka juya yin sallar su ranar nace muku dukkan sunan ba wanda Allah bai shar'anta masa sallah ba ko ban gaya muku ba na gaya muku cewa dukka da kiristoci da suka bi annabi isa da Yahuda da suka bi annabi musa dukkansu allah ya shar'anta musu su yi sallah ƙur'ani da ya ƙarara ya faɗa akan kan mutane annabi musa waje alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala ku riƙe ɗakunan ku zamanto alƙiblar da za ku yi sallah wannan mutanen attaura kenan annabi isa kuma ƙarara yace wa ausani bis sala ubangiji na mun umarni da ne sallah haka kuma ya zo a bible to da wannan gabar ta taso suka canza ta hawalu ila salati sharqan sai hatta alqiblat ma da suke sallah sai suka ce ba su yi ba sai suka fuskanci mahudan rana akwai wani katon dutse sai zama to kawai shi suke kallo sun ma fita daga abin da aka ce su kaga ibadar ma sun canza mata salo sun canza mata inda annabin ta yi ce yace ayi saboda haka shi yasa yau zaka ga ba a sallah sai kowa ya ɗan zanzaransa sai a zo a yi ta kiɗa ana ran yanzu kai inda allah a ce wai lada zai bayar ga wata mata da mamanta da kwankwasanta duk tana rangwada su a gabanka kuma allah ya ta rubuta maka lada a me yasa ba za ka je ka yi ba inda haka ne ko ba haka ne ake ta tambaya ba ba haka ake ba za ka ga an shiga coci ga wata da suɗu-suɗu kwankwaso ana rawa ana kiɗa ana gwangwajewa kuma duk da haka Allah sai ya ba da lada duk da haka haba mana ai kai kasan ba gaskiya ba kai dai a sha shagali shi kenan a sha shagali yawa amma maganar lada kan ba wanda bai san duk fisgar da shaidan yake da ita a jikin mata ko da mutum yana da shi wadda da wata mara ta zo a ce tana rawa da sunan annabi isa kake tsarkakewa annabi isa ake tsarkakewa da sunan wannan wacce zo tana kada gabanta tana kada bayanta tana maka rawa kuma kana cewa aikin lada kake ba gaskiya ba wala ba gaskiya ba ne inda addini ne samawi ba zai iya halatta maka mace ta tsaya a gabanka ta yi rawa ba matakka ba ce ba zai halatta maka ba Allah ba zai taba halatta wannan ba wala ba zai halatta hakan ba shi sa duk wani addini da ya zo ba addinin da ya yadda da alfasha ta zina ko ba addinin da ya yadda a shagiya babu addinin da ya yadda mace ta yi tsiraici babu shi inda addini ne samawi daga sama yake wala ba addinin da ya yadda da wani. a ce mace ta yi tsira? ai allah ya san fitinar da take cikin abin da ya kunsa a jikin mace ya sa ta yi ce ta yi shi sa annabi yake cewa inna awwala fitnatin fi bani isra'ila an-nisa farkon fitinar da duk ta mutane a duniya ta lalata bani isra'ila su ne mata saboda ka ittaqun nisa wanda Allah ce ku ji tsoron mata ku musulmai ku daina barin su suna tarawa a gaban ku fitina ce fitina ce wallahi wallahu a'lam malamin kasir yace Allah shine masani wannan shine abin da ya kawo to sai hadisi da ya zo akan wannan wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ya tabbata yahudu da nasara sun yi sabani ko basu yi ba sun yi sabani kuma akan wace rana akan juma'a domin yahudu an ba su juma'a suka ki karba sai suka zabi asabar aka ce to kuje nasara ma da suka zo da injila da ta zo annabi isa ya zo ya ce to kuna nan akan abin da attaura ta ce asabar bayan annabi isa an ɗaga shi sama ya tafi sama sai suka canza salo suka ce barasi za su yi asabar ba su gabansu da yahudu suka dawo suka ce ranar lahadi ita ce ranar hutunsu yanzu sun saba ko ba su saba ba to kwaɗam wannan saɓanin sai ga annabi yanzu ka ƙaddara yanzu annabi ya zo yanzu gashi nan kuma gashi zai yi magana ne kwaɗam yanzu ga annabi ya zo ka sauwara ma zuciyarka yanzu annabi ya zo ya same su suna ta saɓani mai annabin ya fada muqaddasa ba ta fi sahihain min hadisi abdurrazzaq an ma'mar an hammam an abi hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul aba hurairah yace naji manzon Allah yana cewa nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah yace mu ne na ƙarshe tunda annabi Musa ya riga shi zuwa haka ne annabi isa ya riga shi zuwa daga kan annabi kuma ba annabi daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama ba sauran annabi ko akwai ku ce babu mana ya za ku shuru babu wani annabi annabi shine khatimul anbiya sai ya ce nahanul akhiru mu ne na ƙarshe wajen zuwa domin la nabi ya ba'di babu annabi a bayana mu ne na ƙarshe as-sabiquna yawmal qiyamah ya ce amma a ranar tashin alkiyama muna yan gaba muna da farko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu jero tarin hadisai akan wannan gobe in Allah ya kai mu hadisan da ba za su gaza gamar goma sha ba za mu kawo su saboda kowa ya san matsayin wannan al'umma ita ce al'ummar da Allah ya ce kuntum khaira ummatin mafificiyar al'umma al'ummar da Allah al'ummar da Allah ya fito da ita babu wata al'umma da take gabanta babu wani bayahudi ko banasari yanzu da zai zo ya sha gaban wannan al'umma babu shi amma shafe shi gaba ɗaya daga doron shari'ar Allah babu shi in yana so ya zo ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi ya ga sayyidina Umar yana karanta wani abu na at-taura kai Umar law kana Musa hayyan da annabi musa yana raye yanzu bai mutu ba da babu abin da ya rage masa sai dai imani da ni saboda haka ka ajiye a taurarsu ba gaskiya ba ka ajiye ta ya umar babu abin da za ka karanta yanzu sai alkur'ani kisa annabi ya ce na hannun Afiru mu ne na ƙarshe a wajen zuwa amma in an ta da alkiyama ko ne yawmal qiyama mu ne na farko wannan na tabbatar da wani hadisi da annabi ya ce zan zo bakin kofar aljanna ranar tashin alkiyar zan kwankwasa akwai kazin shi da mai gadin gidan aljanna din yana daga ciki sai ce man ɗanta waye kai zai ce ana muhammadin rasulullah ni ne annabi ni ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa an umurce ni kada in buɗe ƙofar aljanna kowa ya shiga sai kai kai ne na farko don haka mu ne na farko wajen shiga aljanna ko kana so ko baka so haka abin yake ko kana so ko baka so haka abin yake don ba mu muka nada ba kanmu ba annabin ne Allah ya nado shi ya zo ya gaya mana saboda haka dole haka za ta yace bai da annahum utul kitaba min qablina yace tare da cewa an ba su littafi kafin mu amma duk da haka mu ne na farko ba su za a fara yi ba shari'a ba saboda gatan wannan al'umma in Allah ta da alkiyama da rana da ake ciki da zafi da duk wani abu da ka sani Allah zai ce ina al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam su za a fara yi hisabi su shige aljanna don su huta kafin wasu su je duk al'ummomin annabawa nan daga baya za su bi mu wannan shine fadin Allah baraka wa ta'ala kuma shine fadin manza Allah sallallahu alaihi wasallam za hadha yawmul ladhi farada Allah fakta da fi sana annabi ce wannan shine wunin da Allah ya farlanta a kansu su karɓe shi ita ce juma'a su yi ibada a ciki faqtalahu fihi suka yi sabani a cikinta. suka yi karɓa. yahudawa suka yi nasu gaban kansu da su ma da suka zo suka buɗe nasu suka ce gashi annabi ya ce fahadana Allahu lahu mu kuma sai Allah ya shiryar da mu ya ba mu juma'a za mu faɗi hadisan falalar juma'a da kasaisu yawmul juma'a Din ranakun duniya ba ranar da ta kai juma'a Din ranakun da Allah ba irin ranar juma'a za mu zo da hadisai da dama a kan wannan kasa'is na ranar juma'a su lana hita taba'un ya ce duk mutane yana nufin yahudu da nasara lana fihi taba'un binmu kawai za su yi a wannan saboda suna baya suna bayan mu da yahudu da nasara da kiristoci da duk gaba ɗayansu binmu za su yi mune akan gaba al-yahudu gadar wa nasara ba a da gadar imamu muslim a imamu bukhari ya ruwaito wannan hadisin hadisi na biyu an abi hurairata wa huzaifata radiyallahu anhu qala qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yace adallallahu anil jum'a man kana qablana waɗanda suka kasance kafin mu Allah ya batar da su daga barin samun muwafaka da juma'a shi yasa yahudawa suka karɓa sa'ada da suka zo suka ce gaba za su su kuma ba ma asabar ɗin balhari suka ƙara yin gaba Allah ya batar da su akan samun gara ƙasa ranar juma'a gara ɓasa ce a ciki za ka gane cewa gara ɓasa ce sai mun zo za mu yi magana kan hadisan juma'a fasa isu mun juma'a ke ɓattantun abubuwa na musamman wanda Allah ya tana da ranar juma'a Allah ya hana yahudu ya hana nasara nan Allah sai Allah ya shirya da mu akan wannan ranar an gane fa kana lil yahudi yawm yahuda sai suka ce ranar asabar su je wa kana nasara yawm ahad nasara suka ce su kuma ranar lahadi ku je faja Allah bina sai Allah ya zo da mu da Allah yawm juma'a sai Allah ya shirya da mu ga ranar juma'a waja'alal juma'ata ta sabt wal-ahada ubangiji tabaraka wa ta'ala sai sanya juma'a da asabar da lahadi wa kadhalika hum taba'un lana yawmal qiyamah saboda haka wato a ranar tashin alkiyama mu ne a gaba lokacin yari mu ne a gaba kuma su suna bi sai annabi ya ce na halin min ahalin duniya a nan duniya a tsarin zuwan manzanci annabi shi ne na ƙarshe da shi da al'ummarsa wal'awwalu na yau alƙiyama amma ranar tashin alƙiyama su ne number one wannan ake ce al'ummar musulmai al-maqdiyu bainahum qabla al-khalaiq wato su musulmai su ne waɗanda za a fara yi musu shari'a a fara musu hisabi kafin dukkan wata halitta kafin dukkan wasu masu addinai kafin duk al'ummar annabi isa da dukkan sauran annabawa sai an dakatar da su wanda kun gada kamar a ce ba falala ce allah ya mana ba da sai an gama hisabin al'ummar annabi adam annabi hudu annabi sare annabi lud annabi dawud annabi suleiman annabi ayyuba zalkifin wane ne duk sauran annabawa tun da sun riga mu da duk sai an musu hisabi Allah ya ce a ah, duk za a ajiye su saboda falalar da muka yi ba juma'a da falalar da muka yi ba annabi da falalar da muka yi wannan al'umma ku zo ku za a fara yi ba hisabi sai kun shiga aljanna kun yi hutu sannan su suna nan za a fara musu hisabi haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisi na 756 haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana an ce mana lokaci yayi wasa ya'ti bayani, gadan insha Allah za mu zo da bayani akan juma'a mutane su fahimci girmanta da khasa'is da alfarmar da Allah ya ba wannan al'umma da saboda ranar juma'a amma duk da haka 'ya'yan musulmi suna sake da ita ba sa zuwa duk wannan falalar da Allah za a ga wani yana zaune na games wani yana zaune na shiririta wani yana zaune na ana sallar juma'a baya karrama ranar baya mutunta ta baya dauka ta da daraja ranar da aka ce a cikinta ne Allah ya halicci annabi Adam saboda girmanta kuma ranar da a cikinta ne za a yi hisabi za a da alkiyama ranar ba tuwa sabace gadan insha Allah ku zaltaki gobe za mu haɗin Allah ya ba mu rai kuma ya ba mu lafiya insha Allah za mu zo mu yi bayani akan juma'a ne fasari sannan bayani fasari